Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Ƙasar Jordan ta ce idan har Isra'ila ta ɗauki wani sabon matakin tilasta wa Falasɗina kucewa daga Gaza hakan zai tsindama yankin cikin ƙangiyar rikice-rikice. ministan harkokin wajen jordan ayman safadi ya kara da cewa tushe hanyar hana aikawa da kayayyakin agaji da isra'ila ta yi zuwa yankin gaza ya saba wa dokar kasa da kasa isra'ila ta ba daukacin al'ummar da ke zaune a arewacin gaza zuwa safiyar jiya asabar don su fice daga yankin su koma kudanci yayin da ake fargabar tana shirin daukan matakin kutsawa cikin gaza don kawar da mayakan hamas amma ta ce ta bar wasu hanyoyi biyu a buɗe har zuwa karfe hudun yammacin yankin don mutane su fice daga yankin na Gaza. A cewar ministan matakin soji da Isra'ila ke ɗauka a kan Hamas na halaka fararen hula da babu ruwansu, lamarin da ya ce zai haifar da cikas ga tsaron Isra'ila. A gefe guda kuma al'ummar Yahudawa da ke zaune a wajen Isra'ila sun yi taron addu'o'i a wuraren ibadunsu a ƙarshen makon nan. Bayan da mayakan Hamas suka kai hari kan Isra'ilar, harin da ya haifar da sabon rikicin da ake ciki. malaman yahudawa sun jagoranci addu'o'in neman zaman lafiya da kuma nuna alhinin abin da ya faru yayin da aka tsawar matakan tsaro a wuraren ibadar a birnin pittsburgh da ke jihar pennsylvania a nan amurka daya daga cikin malaman yahudawan ya kwatanta harin na hamas a matsayin wani lamari da ba kawai ya shafi batun siyasar yanki ba ne pittsburgh na ɗaya daga cikin biranen da ya fi fama da matsalar nuna kyama ga yahudawa a tarihin amurka a birnin washington dc jerin motocin 'yan sanda sun yi danda zuwa kofar wani fitaccen wajen ibadar yahuda da ake kira adas israel inda limami aaron alexander ya jagoranci addu'o'in samun zaman lafiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira da a tabbatar an kare lafiyar fararen hula a yankin gaza da isra'ila blinken ya yi wannan kira ne yayin da yake ci gaba da ziyara kasashen yankin gabas tsakiya da wajensa. sa zumar ganin an kauce wa yaduwar rikicin isra'ila da falastinu we discussed in detail our efforts to prevent any act state Blinken kenan yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al Thani yake cewa mun tattauna kan yunkurin da muke na ganin wata ƙasa ko wasu ba su ja daga a wannan rikicin ba sannan muna aiki tare don ganin an sako waɗanda ake garkuwa da su. secure the Sakataren harkokin wajen Amurkan ya kuma gana da minista harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan a birnin Riyadh kafin ya yi da zango a haɗaɗɗen daular larabawa yayin da yake yunkurin ganin an agazawa fararen hular da rikicin ya ritsa da su. Ya kuma kira takwaran aikinsa na China yayin da palestina ke ta faɗi tashin ficewa daga arewacin Gaza da dakarun Isra'ila ake tsammanin suna shirin kaiwa samami. Waɗannan matakai na diplomasiya da Blinken ke ɗauka ya ƙara nuni da irin damuwar da ƙasashen duniya ke nunawa kan yawan fararen hulun da rikicin zai shafa da kuma yiwuwar daɗewa da za a yi ana gubza faɗa yayin da isra'ila ta umarci al'ummar gaza su koma kudanci a gefe guda kuma mayakan hamas suke kira ga jama'a da kada su je ko ina su zauna a gidajensu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Ukraine vladimir Zelensky da Prime Minister Holland Mark Rutte sun kai ziyara tashar jirage da ke Odessa a tekun Bahar al-Aswad inda suka sha alwashin kara inganta matakan kare sararin samaniyar Ukraine da kuma samar da hanyoyin da za a gudanar da ayyukan jinƙai don a samu damar fitar da hatsi. Zelensky ya ce Kiev na aiki tukuru wajen ganin ta kara asasa matsayarta a yankin Bahar al-Aswad domin ta samu damar ci gaba da fitar da abincin. wanda hakan zai kara tabbatarwa da kasar samun kudaden shigarta. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. VOA. A makon da ya gabata ne muka shigo babban birnin kasar Kamaru wato Yawunde inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan yake tattaunawa da bakinsa akan yanayin siyasar kasar Kamaru. Kamaru ita ce ke da ɗaya cikin shugabanni da suka fi daɗewa a Afirka wato shugaban ƙasa Paul Biya wanda ya fara mulkin ƙasar a ranar shida ga watan Nuwamba na shekara 1982. kenan shekarunsa 41 yana kan mulki yanzu za mu tashi ne a inda bashir ya yi wa matashi ba manga wata tambaya So, malam Bamanga baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewa kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kaman babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za a iya ce e amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin duwala matasa a cikin birnin duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, duwala suna takura mini wata sa'in har suna suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a kasar mu kasar ta cameroon an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya da akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi espain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu ba hadde wato in suka ba da ra'ayin bara zo a ci masu mutunci ba ko kuma bara zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za masu kamu so malam hamisu muntari to ai wasu 'yan siyasa suka ce sukan ce uh, yau idan demokradiyya ta gurbance a kasar kamaru eh, kuma 'yan adawa da naku alhakin to wada ya za ka amsa musu wannan jam'iyyar adawa suna da yawa kasan kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara akan yan adawa ba wai a aikace 'yan adawa suka ka gurbancewan eh, demokradiyya a kasan kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma da na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikin su aka shi ko minista ko darekta ko wani abu shi ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irin su da yawa wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin 'yan adawa ga baki daya a kasan kamar. so alhaji muhammadu jafaru sai dai ai yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta eh, rashin ci gaban kasa da yadda jam'iyyar ku ta fdpc take gudanar da mulki alhali a cikin wato eh, tsari irin na demokuraɗiyya muke kaga sun lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wuta lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na eh, ta rdpc take tafiyar da eh, mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan mai zaka iya faɗa mana kai ah, wannan kuma tunanin su ne ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na shi sai ba ne zan mara mata baya ɗari bisa ɗari ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin ƙungiyoyi na adawa ba su da shi su abin da wannan shugaban ƙasan yake yi shi suke so su yi kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya gwamnati ta ci gaba da gyara ƙasa ba tare da wa'annan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba yau bi ma'ana zan ɗauki maka misali in ka tafi ƙasa kamar amurka da kamar su ingila da sauran ƙasashe ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa ba gwamnati ba ce? gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi wayannan hanyoyin domin su gyara ƙasa su buɗe nuka su buɗe masana'anta su ba wa mutane sana'a amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai wannan mu da kanmu mun yi ma kanmu karya wannan shine dalilin abin da isa har yau 'yan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba domin irin siyasan da gwamnatinmu take yi irin irin siyasa da wada ita eh, eh, ƙungiyarmu na rdpc take yi irin wannan siyasan in su ma suke so su hau su zo su bila'i to ya za ya samu canji idan akwai wasu ƙungiyoyi da za su zo su yi faɗi abin da je saba da abin da mu muke yi ai eh, kai tsaye za mu je mu shiga cikin wannan kungiyoyi in mu koma yanzu muna ma ita rdpc adawa wannan shine kawai ka duba ka gani ga mu da meri ga mu da mairie de la ville ga kuma conseil regional wa'annan duk dama ne wanda gwamnati ta sauwaka akan a samu ci gaba a ƙasa an ba mu kowa dama kuma ga hanyoyi hanya ta kasuwanci wanda kowa da kowa zai iya yi domin ya kawo ya kawo ci gaban ƙasa to irin wayannan hanyoyi muke so kowa da kowa ya bi domin ya samu ya shiga siyasa ya tsaya ya mara ma nasa kungiyar baya wannan shine malam shehu to baka ganin cewa in dai lallai eh, ba a samu ci gaba kaba idan na fahimce ka sosai idan ba a samu ci gaba wato a fannin demokaradiyya ba wannan yan adawa su ma da nasu alhakin domin idan na ji yanayin maganan ka kamar dai ko wato laifin ka dorawa wato jam'iyya mai mulki kenan tunda su ne suke tafiyar da ƙasa. A takaice dai Alhaji bashe wato halin da muke ciki a yanzu 'yan adawan ne suka zama su ma makwaɗaita. Kowa ƙoƙari yake mai zai samu ya sa a junsa. Da laifinsu da laifin shugaban ƙasa. Ba wani tsari a nan da za ka so da shi don talaka. kowa kokari yake muna gani a nan akwai wani dan tsohon dan takarar shugaban kasa lokacin da ya fito yake bayani a gidajen yada labarai da talabijin wato kai kana gani kamar wahayi ake mai in ya samu dama zai taimaka wa talaka amma da ya shiga ya fita ya zama dan majalisa shigo kake ji an aiki bawa garin su to kaga irin wannan 'yan siyasa mutum shi ya fito akwai wata ma tsohuwa 'yan jarida a nan duwala bana son kama suna ita ma aka ta ta shure-shure hakan nan da ta samu aka ɗauki wani matsayi aka bata ta yi shuru haka za kowa in ya taso a wani shi dan adawa shi wannan shi ma aka ɗauka aka ba shi sakataren minista ne a ministrin tsaro ya yi shiru to kowa in ya taso aka ɗauki mukami aka basa shi ya shiru to kai kaga ina mafita a irin wannan tafiyan da ake demokradiyya kam a wannan ƙasa ba mu sani ban Allah ya azurta mu da wani shugaba wanda yake amma ba wata demokradiyya a wannan ƙasa saboda in ka fito kana demokradiyya ma to demokradiyyar ya je ra'ayi da gwamnati amma in ka saba wa gwamnati a demokradiyyar ba kawai dai ko ka yi hijira ko ko a kulle ka don haka ake a wannan kasan saboda haka ba wani ci gaba na demokradiyya a wannan ƙasa in dai demokradiyya ce amma ka iya faɗan komai kuma duk shawarar da zaka bada ba za a yi gyara ba shi abin da aka ga dama a kwashin udan kuɗi ka fito ka yi bayani har da hujjoji wani ɗan jarida kwanaki haka ya rasa ransa akan yana faɗan wasu maganganun da bai daidai da ra'ayin wasu jami'an gwamnati ba to kaga ina demokradiyya take a nan ba wata demokradiyya kawai kowa yana abin da ya ga dama ne muddin in kai dan gatan gwamnati ne To sai ba manga in inda ka ce lallai eh, ana wahala a kasar kamaru eh, musamman demokradiyya ba ta kafu yadda ya kamata ba. To su yawanci 'yan adawa musamman 'yan ku ga baki daya mun ga cewa yawanci ai da haɗin bakin su idan baka manta ba a zaɓen majalisa da ya gabata ai shugaban mrc maurice kamto har ya bari shauran wasu dan awowi a kulle eh, wato eh, listin zaɓe listin zaɓe shi zo ya ce kuma fatin shi ba za su je ba ya kuma janye ya ce jam'iyyarsa ba za ta je ba ya janye wannan ya jawo eh, wannan jam'iyyar in babban matsala da har yau gasu suna ta rarrabewa bayan lokacin da suka bayyana kuma sun sa wato mutane an samu tsammani espoir ya shigo mutane sosai sosai to ga cewa yawanci ire-iren wa'annan yan adawa in su ma yana daga cikin abubuwa da suke mai da demokuraɗiyya baya a kasar kamaru ba eh to a wannan maganar da kai na shugaban din wato maurice kamto mai tafiyar da siyasa a mrc gaskiya ne tafiyan da bai yi tafiya zabe ba ba daidai ba ne domin ni na cikin mutanen da nake faɗa kullum cewa hadde kana nin siyasa kuma kaki tafiya zabe wato ba siyasa kake ba ba san siyasan da kake ba domin siyasan kujeran banza kowa shina a duniya ba siyasa ba ce amma wannan ya gano eh, maurice kamto shugaban din mrc kuma ya gaggaya mana lokacin din me yasa bai so tafiya wannan eh, zaben da aka yi ya wuce ba to amma gaskiya a gaskiya a gaskiya ni a nawa ra'ayin da na gaya maka eh, demokradiyya a kasan mu a kasan ta kamerun har yanzu dai eh, wato arabe take arabin kofi mu ce kofi bata cika sosai ba to abinda za mu yi roƙon cewa dai a tafiyar da muke na muna da bukata mu 'yan adawa a kasan kamerun mu 'yan siyasa muna da bukata a sake mana wato mutanen da aka kama ɗaya na 'yan adawa na biyu na 'yan farin hula da su 'yan jarida na uku ma da mm, mutanen da aka kama hakan na a banza ma domin sun ba da ra'ayi su duk suna nan a kafe a fursunonin kasan kamerun shi sa nake gaya maka cewa har a yanzu a tafiyan da ake nan yau shekara talatin kenan wai demokradiyya ta shigo a afirka ko kuma a kasan kamerun a nawa ra'ayi a nawa gani ni kuma na gaya ma don me sa wato demokradiyya din bata cika daidai ba kofi tana nan Mantara Hamisu idan dai ka ce gwamnati na sayan wasu a basu matsayi kamar minista da shauransu akwai ai daga cikin adawa waɗanda su kuma suka yi marabus daga nan musamman eh, shi shugaban eh, mrc maurice kamto idan za a iya lissafa shi ya yi murabus ya fito ya kuma fara kamar abin kirki amma kuwa aka ga daga karshe kamar ya watsa wa wato 'yan fatinsa kasa a ido 'yan jam'iyyarsa kasa a ido eh, musamman a lokacin zaɓen 'yan eh, majalisa da kuma eh, kansiloli to nan kuma me za a iya faɗa shin gwamnati ce kuma a bayan wannan abin da za ka gane shine shugabannin jam'iyyar adawa kowa da irin nashi yanayin da ya tashi in ka duba shugabanmu john furundi mai rasuwa da joshua usin kaga suna nan a tsaye a miƙe akan abin da suka tsaya har zuwa lokacin da za su karbi mulki amma shi in ka duba maurice kamto za ga yana da son rai abu wanda ya kama zaɓe wanda shi zai tsaya eh a tsaya a zaɓe shi amma na sauran yan jam'iyyansa bai so to in ka gani wannan jam'iyya mai son kansa ne ba mai son ƙasa ba ne gabaki da mutanen ƙasan gabaki mu haka za mu duba shi maurice kamto amma kowa yana da irin nashi halayyan a wajen siyasa shi eh, jam'iyyan adawa ana gane su ne akan matsayin da suka tsaya daga somin da aka kafa su har zuwa karshe me suka tsaya a kai menene manufansu wani hanya suke bi na samun wannan manufan ba wanda yau ya sanja kaza ya kama kaza gobe ya zubar da wani a wajen siyasa Muktari Hamisu kenan da wasu bayanai inda ya fayyace batun zamantakewa tsakanin 'yan siyasa daban-daban a kasar Kamaru, kuma da haka za mu dasa aya a yau. a kasance tare da mu makon gobe inda za mu ci gaba da tattaunawa kan batun siyasar kasar kamaru a madadin abokin aiki na muhammad bashir ladan wanda ya haɗa mana shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso kuma na tare da ni wani bawan Allah za mu tattauna da shi game da abin da ya kawo sa a kasar Burkina Faso. Ranka dade ko ka faɗi mana sunanka shekaran da kai ƙaura daga ina kake ne kai ƙaura zuwa Burkina Faso. Eh, na farko dai sunana Alai Salihu Abdulsalam Gada. Ni mutumin Nijar ne Nijar a can wani gari da ake kira Katoriya cikin yankin Malbaza. Eh, na zo a Burkina Faso a shekara ta dubu da dari tara da tamanin takwas zuwa na na farko kenan mun taho muna sai da 'yan kayayyaki sai da muna koma gida mai noma kuma mu dawo a shekara ta dubu da dari tara da da da ɗaya. Ka ce kuna sayar da sayarwa wasu abubuwa ne kuke sayar da sayarwa su sa'an nan me ya ingiza kama ka taso daga kasar eh, Nijar zuwa nan burkina faso na'am abin da ya isa na taso daga Nijar zakuwa nan kasuwanci eh, mun zo ne muna saye da sai da kayan kayan mata na kwalliya yan kunne da sauransu da abin da ake ce ma kayan kwalliya na mata su muke saye muna saidawa eh to har dai shekara lokacin da ya muna zuwa mai wata biyu uku hudu mu koma yan an kare kino mako mu dawo to har ya zama a shekara dubu tara dari tara da tasa'in da ɗaya eh, lokacin nan na kawo iyalina mun ka zama gaba ɗaya zama ya kama ma dai za a ce ana cikin burkina faso wagadugu burkina faso isa eh, tun daga wannan lokaci ka sauya sana'ar da kake ko dai ita ya sayar da kayan ado da kwalliya na mata din eh, kake ciki har yanzu a halin yanzu mu mun tsaya huta yare da yake yi yare su da yake biyan eh, wannan hanyar da suke yi habbasa yanzu wannan kayan su suke saidawa. Ina son ka koro mini eh, kai dai bahaushe ne na jamhuriyar Nijar kuma ka sauya masukuni zuwa nan eh, birnin Wagadugu. Bayan shekarar alif dubu da ɗari tara da casa'in da ɗaya da ka iso da iyalinka nan. Shin kana samun dama kana komawa gida don saboda ka ce daga gida kuma akwai noma da kuke yi daga wurin. Kana komawa ko dai gaba daya da ka iso nan tun wannan lokaci baka sake komawa gida ba a gaskiya wancan lokacin muna koma mai noma lokacin noma ya kama mu zo mu noma mu dawo to yanzu dai kan gaskiya ba mu koma gida zama ya kama muna dandandan sai dai wata Allah ya yi insha Allah. Za kana tuntuma yan gida ku kuwa. A gida ko da yaushe muna magana da mutanen gida wannan lokacin na eh, na WhatsApp da ya samu kullum ana magana da mutanen gida. Allah ba shakka kullum kullum ana magana da mutanen gida. Ko shin zaka ka nuna mana zamanka a nan a matsayinka na malam bahaushe akwai eh, wasu kalubale da ka fuskanta sa'annan wasu irin matakai ne ka ɗauka har Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wannan wato matsala. Hakika kalubale Gaɗa na namiji matahi ba za a rasa su ba za a ji daɗin tahiya kuma ba za a rasa rashin daɗi ba mun gamu da cikas kala-kala eh, bisa ga eh, harkar mata kasuwanci yanzu ma a cikin wannan lokacin da muka ciki muna cikin ba saboda kasuwar mu ta sankan yari ta kone kayan mu duka ba sun kone idan haka nan shi wannan za a ce cikas din da mun ka gamu da shi kamar yadda ce mu 'yan Nijar ne kaga a can Nijar ɗin a halin da ake ciki yanzu ana ana cikin takunkumi nan burkina da dama takunkumin ba bai inganci ba kamar yadda shi a can nijar eh, amma dai ana shan wahala ya tsakanin ku hausawa eh, da suka hada da na jamhuriyar nijar na tarayyar najeriya na ghana na kamaru da dai sauransu ya tsakanin ku da hukumomi yake ku da kuka yi kaura daga kasashen ku zuwa nan burkina faso a zaman mu tsakanin mu da sai in ce muna ma Allah godiya a tsakanin bahaushen najeriya da na niger da na kamaru da na ghana zaman lahiya ake ba wani tashi hankali tsakanin mu to game da hukuma kuma su ma hukuma a ƙasar nan ba mu da matsala da ita ba mu da hukuma ba mu da matsala da hukuma ƙasar in kaggade bako an kai shi hukuma to shi ya jiya. ko kana tunanin shin ka iya komawa jamhuriyar Nijar ko ka gaba ɗaya zama dindindin kenan ba za a koma ba. A'a mutum bai ce bai koma gidansu inda inda aka yanka ci bai shi ba za ka ce haka ba. Eh muna nan dai sai da yadda Allah ya damu. In Allah ya kadar koma muna koma muna son koma in Allah ba mu halin koma insha Allah. Yanzu iyali nawa ka tara daga nan? Eh iyali na dama dai mata ta gida ce gida ni auro ta mun ka zo nan muna da yara guda hudu su ma namiji biyu mace biyu eh, namiji guda ya aure mace guda ta ya aure sauran yara biyu mace da namiji su ba su aure ba bai kai makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damu baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba tana da bayan ma baka goya ni ba kai ka na tambayanka oh baba na tambaya he na tambayanka wani waniho na tambaya Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi daga infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayanka oh baba na tambaya eh. na tambayanka wani na tambaya eh, eh, ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na da yaron zamani damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.